an kaddamar da kamfen na yaƙi da cutar zangai ta karnuka a hukumar kiwon lafiyar dabbobi na jihar da magaran dr abdu isiyaku babban darakta ne a ofishin ministan kiwon lafiyar dabbobi na ƙasa ƙungiya mai kula da lafiyar dabbobi ta duniya gaba da wadda ma oua e da ce ta tsaye da wannan rana ta yanzu ta kusa ga wannan wata na september kama rana ce wadda za a kula da ciwon zangai wanda ke kama karnuka wanda in karnuka suka ciji mutane ko dabbobi bayan kwana 40 kuna ganin suna suna wani gudun wani hali har suna mutuwa don ku shi yasa an ka dauki wannan rana don saboda rana ce za a dauka mataki aiwa mutane bayani a waye mutane kai don saboda a ciwo kan wannan ciwo ciwo ne wanda yake ba a kula da shi ba amma sannu sannu yana nan ga hadaban mutane yana kashe mutane sosai kuma yana kashe dabbobi sosai za a shaida mutane da su tuno da wannan ciwon ya kamata sa irin matakan da ya kamata a dauka don saboda a ciwo kan wannan ciwo na biyu dukkan da ke suka zo wajen mu insha Allah za a yi musu hudi na kyauta babu abin da za ka biya kawai karanka za ka yi a mishi hudu saboda rigakafi ne doktan ya gamsu da yadda jama'a suka amsa kira duba da muhimmancin wannan rigakafi na cutar zangai ita wanci ba mutane ba son gani sosai abin da ke son gani na gan shi kazuka nake son gani su ne tun su ne masu mutane ka sa mutane ciwo su ne kamata aka wa'ai malaka kuma insha Allah ina ji deja ban kilga da su sai kare 50 su ana an kana wuri yanzu ba ganin zamu aikowa daga ban sanan deja wanda na ga maganin zamu kawo ƙara da shi a nan garin tun deja ina shi mun zo da yi makare 80 huri na yau amma na gaza kare tamanin insha Allah da mun kuma za mu aiko magani duk kowace jiha kowace jiha samu aima duk karnukan da ya zo likita ilibash a yi mishi rigakafi kyauta gwamnan jiha da magaran Isa Musa shine ya jagoranci kaddamar da yi wa karnukan allura na ƙasa kiraye ga jama'a da su hattara duk wanda adda kare ya hito ya kawo karen shi a yi mishi shaushawa za mu ɗaukar lokaci mu yi wannan to da bakin wannan lokacin da mu ɗauka ɗauka duk wanda bai kawo karen shi ba za mu ba da yanzu umarnin duka karen da za a gamuwa da shi a hanya a kashe shi har in ya zamanto kare ya cije in ma na karen cikin gida ne in ma kare ne mai yawo cikin rariya ya cije yaron ka ko ya cije ka da gaugawa ka je wurin makiyaya kiwo elevage a yi maka shaushawa masu karnuka dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun amsa kira kamar yadda waɗannan suka bayyana akwai yara matasa suna shiga cikin gida shi ku ba a sakin shi ana masa allura ko ya ciji mutum akwai kenan yana da allura babu dahi jikin shi duk shekara yana kashi ana mai allura gaskiya ana ma amfani a cikin gida saboda na shiga cikin gida na rihe na sake shi banna tunanin komi barci na nake ko bulaguro ne inda yalle na suka sake shi kawai shi kenan saboda saboda ko iya da cuta na kawo shi don na kawo shi a mai magani bara ma an kawo ta yaro yake kawo ta shekara ta biyar a guda yaro yake kawo ta na kankara a mishi alluran saboda cizon mutane an ce aka za a yi ma mutane sadaka ni ta karaman gari ni da ma iya cikin list kenan da mun abin da za a yi muna da kwantaka ake ga mana kare karnukan mu ne saboda daga cuta ba kuma da kare kanmu yanzu haka dai karnuka guda goma sha biyu jami'an kiwon lafiyar dabbobin suka ambato an samu dauke da cutar ta zangai wanda kuma suka ce za su yi abin duk da ya dace don samar wa jama'a kariya tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.